tun farko dai babban lauya mai kare ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp isa ashir gudan da jam'iyyar pdp ilesha kura ya bukaci a sake kirga ƙur'un ƙananan hukumomin birnin gwari da ikara da kudan da kuma gundumar rigasa a ƙaramar hukumar igabi da wasu mazaɓu na ƙaramar hukumar soba da wani yanki a ƙaramar hukumar lere da dai sauransu mai shari'a ibrahim bako ya ce jami'in hukumar zaɓe ne kadai zai iya sa a sake kirga ƙuri'un da aka kada a rumfan da aka kada ƙuran amma ba kotun sauraron ƙararraki ba lauya mai kare masu ƙara dan takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp isa ashiru kudan da jam'iyyar pdp barista elisha kura wanda ya isa kotun ƙarƙashin jagorancin lauyoyi guda shidda ya kawo hujjoji da dama da ya kamata a sake kirga ƙuri'un har ma ya karanto sassa na kundin tsarin mulkin ƙasa. yau an bada da role na kan an bada hukunci a kan ko za a sake kirgan korean da wanda aka sa a wasu local governments sai kotun tribunal ta ce bata da yanci ta yi haka amma kuwa mun san ko kotun court of appeal su riga sun yarda cewa tribunal tana da yanci ta sake recounting abinda muna kira judicial recount lauya mai kare hukumar zaɓe inec sunusi musa da lauya mai kare gwamna nasiru ahmed ɗan rufayi abdulhakim mustapha da kuma lauya mai kare jam'iyyar apc kabiru muhammad sun tofa albarkacin bakinsu game da shari'ar da ya faru shine a wancan zuwan da aka yi su wanda suka kawo kara akwai suna neman ita kotu ta bada damar su je a kawo kayan zaɓe ƙuri'un zaɓe a sake kirgawa to kuma mun faɗa cewa wanda muka nuna cewa kada muka roƙi ita kotu kata ba su wannan damar saboda baya cikin abin da suka fara cewa za su tabbatar da zargin da suke da shi we are very pleased with it a reflection of uh, the position of law dama da kotu ta ba da oda cewa yau za a saurari motion din wato wannan motion din yana magana ne akan address ma'ana adireshin da za a riga da za a riga kawo mana eh, takardan kotu. Lauya mai zaman kanshi Ibrahim Ahmed Alkali ya ba da takaitaccen bayani akan shari'ar. Roƙon da muka yi na a kidaya ƙuri'u a sake kidaya ƙuri'u ta ce saboda tayin ƙurewan lokaci ba za ta abin nan ba saboda ka ta kori wannan abu. A halin yanzu mai shari'a Ibrahim Bako ya ɗage sauraron karan zuwa ranar Asabar biyar ga watan Yuni na wannan shekara. Muhammad Idris labarun Liberty.